Jama'a Assalamu alaikum Michael Kudisin ne ke muku lale marhaba a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. labar kowane mako shirin tambaya da amsa na kawo muku amsoshin tambayoyin da muka samu daga wasu daga cikin masu mu ne a cikin wannan shirin za mu ji musabbabin rikicin da ake tsakanin rasha da ukraine amsa ce ga ɗaya daga cikin tambayoyin da muka samu a wannan mako madalla bari mu buɗe taskar tambayoyin namu da wannan tambayar da muka samu daga aisha matar mai nasarar nasarawa funtuwa jihar katsina a najeriya wadda ta ce ku tambaya mani likita mai ke kawo kumburin kafafu ga mata masu juna biyu meye dalilin rashin ruwan nono ga mace sabuwar haihuwa to ko akwai magani wakilin na kaduna a najeriya aminu sani sado ya gana da dr abdulwahab husaini na asibitin kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna a najeriya shi kumburin kafan nan ga wayansu mata ba duka mata ba bane suke samun wannan matsalan ba wai wani ciwo bane ga wayansu dalilan suna nan daban-daban wayansu ba ma ciwo bane ko haka yanayin da jikin yake ne in bace ta dauki ciki halinta na dan canjawa ta tsarin wayansu na'uran da yake cikin jikinta in ya faru haka zaka ga wasu matan zaka gani sai dinga sa ruwa na taruwa a kafa na hagokon cikin na girma za a dinga gani alama hakan ba wai lalle wani ciwo bane dan da zaran cikin ya sauka. kafa ma zai koma amma wasu ma da cikin ya ci gaba yana girma za a gaban ma ya tafi to in ya ci gaba abin da ake ce su yi in dai hakan ne ba wani ciwo ba ne daban kamar ciwon hawan jini ko ciwon zuciya in dai ba wani nan ciwon to za a iya cewa su dinga ɗora kafa su akan filo ba wani abu ne dogon abu a kai amma in na hawan jini ne aka duba shi sai ya kamata in abin ya faru a zuwa tabbatar akwai wani hawan jinin da yake yake kashe mata a ciki ya kuma ciki yake tashi wani sa'i ana kiran shi eclampsia in ya faru haka in an gwaji an tabbatar ba shi ba ko ba alama hawan jini to shi ma in shi ne hanyar shi daban inda za eh, shi za ba da maganin gyara wasu abubuwa likita sai tambaya ta biyu inda yake cewa me yasa wasu mata an san haihu ba su samun nonon da za su ba ya jaririya ko jaririn da suka haifa abin da ya kamata a sani nonon tun da mace ta ɗauki ciki a wani lokaci tun ma ciki na karami jikin ya riga fara gyara tsarin taruwan nono ba wai sai ta haifi yaron ba ne nonon zai zo daga wani waje a'a nonon jikin ya riga gyara tsarin zaki ga da zarar kin fara ganin nonon ma ya fara dan kumburi na cikawa kina da ciki ta wannan maganin da ke ya riga ya fara aiki kenan amma dan an za a fi jariri in ba in jaririn ya sa bakin shi akan nono da akwai reflex da yake triggering da yake sa nonon ya fito wayansu ba su san da yake shayar da yaro ba so in ba su sani ba zai kawo matsala wannan abin da zai taso musu da sai su ce ba ruwa a'a ai ruwan na nan so amma su lalle fa suna da wannan matsalan so wannan akwai magani da ake iya bayarwa amma mafi yawan lokacin asibitoci an fi sa a sa yaro a nono yana ja while a bashi eh, alternative ko wani abin da zai dinga sha kafin nonon ya taso ana yin haka in an tabbatar lalle fa ta iya sharuwan ne in eh, lalle nonon ne babu to likita matsayinka na ƙwararren likita wani shawara za ka ba mata masu juna biyu musamman a karkara wasu na samun ciki kuma su haihu ba tare da sun je asibiti ba to gaskiya ciki dai ba abun wasa ba ne don abu ne da da zaran cikin ya shiga mace fata fita a cikin tsarin mace ta dan wannan jaririn da yake tasowa dan jikin zai dan canza ya rike yaron nan ka yaron ya samu matsala ba wata tara ba da ciki ta wata uku na farko wata uku na tsakiya wata uku na ƙarshe akwai matsaloli da suke tasowa shi yasa ake ce a je awo dan a iya gano wannan abun kafin aihuwan ya shigo in kuma aihuwan ya shigo sun kuma inda magana na muke wasu za ki ga ma suna da matsala ba su sani ba jini ya kasa ba sani ba in an zo kuma za a yi aihuwa kuma za a zubar da jini so akwai matsaloli ba ɗaya ba ne iyayenmu na da ana gani kamar ba su yi ba to su sun san mutane na suka mutu kan ciki amma wannan zamani muna da ana kirgawa an san adadin mutane nawa suke mutuwa saboda ciki so ai kiyaye a dinga ziyaran awo ana dan taimaka in akwai matsala je asibiti taimaka ya mama ya mama mahaifiya soyayyar ki mama ta cika zuciya tunani na ran da sake wuce ke bar da mahaifiya ko ne in wace in barka a zaune cikin duniya ya Allah ya Allah dube mahaifiya kasa ta cikin aljanna da Abdul Diwan kenan da wannan waka mai taken mahaifiya sai kuma wannan tambayar da zamu ji daga wanda ya yi ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio ARP ina muku fata alheri ni ne abdulkarim muhammad jibril daga makkal makarama saudi arabia karamin ma'aikaci da ke ofishin shakadanci na nijar da ke jidda ina tambaya akan wata anguwa da a nan maraɗi da ake ce mata ali tsoho shi wane ne ali tsoho ina muku fatan alheri daga naku abdulkarim jibril daga makkal makarrama Mun mika wakilinmu na maraɗi a jamhuriyar Nijar wannan tambayar inda ya tuntubi Isufu Habu Magaji na ma'aikatar tarihi ta jihar maraɗi kuma ga tattaunawarsu. Ali ɗan tsoho ya yi taɓa yin sarauta nan katsina ta maraɗi. Eh, sunan shi na ainihi shi ne Ali ɗan Kimali ɗan Baura. Eh, muka diba cikin salsalar sarakin katsina shi eh, shine sarki na goma sha tara eh. me yasa ake ce mashi dan tsoho tsoho ne ko kuma me yasa ake ce mai allan tsoho to ka san su yan sarki ba a kiran sunayensu na zane eh saboda ka san da an ce wanga biya muradi ne ana tsammanin wata ran ya zama sarki mm-hmm. eh to ana soke sunan shi na zane sai ana kiran su da suna wanda ake na kiraye sunan banza eh sunan banza yawanci ɗayan sarki za ga ba a kiran sunayensu na ainihi saboda ana diba ko abokan hamayya ka siya amfani da sunayen nan nasu su yi masu wani abu eh kamar yanzu muka diba sarki buzu sunan shi na ainihi alhaji mamman sani kure ana ce buzu eh kaga na ma sunan shi an soke sunan shi wani ma an kace mai sunan ya muhammad sani sai yi magardama muka dawo kuma wajen zantan sunayen unguwa da ake sama kamar eh, eh kaga muka diba unguwa wajen uku ce an samu ta sunayen sarakin da suka wuce ita ali dan tsoho eh shi sarki ali dan kimalla ne sunan shi ne aka sama wannan unguwa ta ali dan tsoho muka diba unguwa burja babban unguwa ce a maradi e sunan sarki muhammad burja ne aka sa mata e muhammad burja dan mahedi mhm. shine sarki na goma sha takwas a muka diba sarsala sarki maradi mhm. sai unguwa ta uku ita ce buzu dan zambadi. e nan ma sunan sarki ne aka samu unguwan nan to kamar shi wannan ali dan tsoho wace shekara ce sarauta e ali dan tsoho yayi yayi mulki ne a alif dubu da ɗari tara da ishirin zuwa 1922 hmm. kenan shekaru biyu ya yi bisa karagin mulki hmm. eh kuma wannan lokaci muka diba lokacin nan ne da turawa na son su kawo a nan birnin maradi hmm. eh ya yi gwagwarmaya sosai da zuwan turawa tsige shi ne suka yi lokacin nan suna son su haɓaka tattalin arzikinsu sun hoto da yakin duniya na harko. Eh, suka watsu na afirka ta yamma suna son su taso da tattalin arzikinsu eh, suna son kafa manya-manyan kamfanoni mm-hmm. kamar na tata man gujiya na iba kada mm-hmm. da wasu kayan masarufi da sauransu mm. to kamar cikin sarakin waye gada waye gade shi to muka diba ali dan tsoho shine sarki na goma sha tara mm-hmm. eh, kuma sarkin da ya hau bisa bayan kan dan tsoho shine muhammad burja dan mahedi eh to bayan ali dan tsoho masu to bayan ali dan tsoho eh sai dan kulodo hmm. sarki dan kulodo yau wato wani karin bayani za kuma mu dangance da ita wannan unguwa da ta dauki sunan shi eh, ali dan tsoho kamar yanzu muka diba ali dan tsoho a nan birnin maradi tana cikin unguwanni da ake alfahari da su hmm. eh saboda me akwai duka gine-gine na zamani hmm. kuma akwai manya-manyan lakunoni cikin alƙan tsoro suke eh, ta kunshi dai abubuwa da yawa na zamani eh, unguwa ce ta zamani eh, ta yi suna sosai Ana sauraron shirin tambaya da amsa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ana iya aiko mana tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Muna dakon tambayoyinku. Za mu karkare da wannan tambayar da ta fito daga Abdulrazak Muhammad Fataskun da Isa Aliyu da kuma ɗimbin masu sauraronmu. Suka ce shin me ya jawo rikici tsakanin Rasha da Ukraine? me yasa nato ba ta kai wa ukraine ɗauki ba shin hakan na nuna cewa rasha ta fi ƙarfin ƙasashen yamma kenan menene mafita akan wannan rikici to ibrahim malam goji wato wakilin mu na baucin yakubu a najeriya ya gana da malam dairu garba muhammad ɗalibi mai karatun digiri na uku a fannin mu'amalar ƙasa da ƙasa a jami'ar jos to yana da kyau mai sauraro ya fahimci cewa ita kasar rasha da kasar ukraine wato kasashe ne makwabtan juna sannan kuma suna da haɗaɗɗen tarihi bi ma'ana dukansu suna daga cikin kasashe da a da suke karkashin wannan babbar ƙasa da ake kiran ta haɗaka da ake kiranta tarayyar soviet wanda take kan aƙidar gurguzanci to a shekarar 1991 wato 1991 kasashen bayan rugujewan wannan tarayyar soviet din a kasashen suka zama kasashe daban-daban masu cin gashin kansu akwai wasu kasashe da yawa kamar czech republic kamar poland kamar hungary duka suna cikin wannan tarayya din wanda a yanzu sun zama kasashe masu cin gashin kansu to a lokacin da tarayyar soviet kafin ta ruguje akwai yarjejeniyoyi da aka yi tsakanin kasashen yammacin duniya domin a lokacin ana yakin cacar baki da ake kira kolo da turanci tsakanin kasashe masu bin ra'ayin gurguzu da kuma masu bin ra'ayin jari hujja wanda amurka take jagoranta to kafin rugujewan wannan tarayya din an yi wasu yarjejeniyoyi wanda a ciki akwai maganan cewa kungiyar kawance ta tsaro ta neto ba za ta ci gaba da faɗaɗa a ainihin gabashin turai ba bi ma'ana waɗannan ƙasashe da suke karkashin tarayyar soviet a da ko da sun zama ƙasashe masu cin gashin kansu ba za su shiga kungiyar neto ba saboda wannan ne kamar garanti din da ainihin shugabannin rasha suke bukata domin su tabbatar da cewa tsaron su ba zai samu matsala ba ko da sun bari ƙasashen nan sun koma masu cin gashin kansu to daga baya an ci gaba da bin wannan tsari din har zuwa shekarar 1996 lokacin da su 'yan kungiyar neto suka amince da shigar da kasashe guda uku da hungary da czech republic da kuma poland a cikin wannan tarayyar tasu ta, ta neto to wannan ya fara sawa kasar rasha ta fara ɗari-ɗari yanayin zamantakewarsu domin ita ƙungiyar neto ƙungiya ce wanda a lokacin an yi ta ne damu don ta fuskanci tsaro ta fuskan ainihin yammacin turai da kuma amerika wato masu bin ra'ayin gurguzu domin su kalibalinci ainihin tarayyar soviet to tunda yanzu ainihin wasu daga cikin wannan kasashen sun fara shiga wannan ƙungiya ta neto wannan ya nuna cewa ita neto za ta na girke sojojinta a waɗannan kasashen kenan to kuma abin yana ita rashi tana ganin kamar ana ƙara matso kusa da ita to ukraine ita ne tana cikin daga ƙasashe wanda suke da ainihin kusanci da ita rasha domin tana hada boda da ainihin rasha to kaga idan rasha tana ɗari-ɗarin daga cewa irin waɗannan ƙasashen sun yadda ainihin su shiga ƙungiyar neto to a shekarar 2014 sai ukraine ta nuna sha'awanta na shiga wannan ƙungiya ta neto to wannan sai ya fusata rasha sai suka ce wannan ba za ta sabu ba ainihin bindiga a abu nan domin wato kaman kai ne kana makwabci na sai ka gayyato mutumin da ni na dauke shi abokin gabata eh, eh ya zo ya girke sojojinsa watakila ya ramu leke asiri da dai sauransu yawa to kai maganar neto ah, dama mai tambayar dama ya bukaci sanin dalilin da sa har ya zuwa wannan lokacin ita neto bata kawo dauki wa ukraine ba a cikin wannan halin da take ciki akwai wani abu da bahaushe yake cewa wai kura ta san mai gidan mai babban sanda a tsarin duniya a yanzu zai matukar wahala kasar da take da makamin nukiliya a kai mata hari sai dai kawai dai a ta cacan baki watakila a sa mata a takunkumi na tattalin arziki ko kuma wani abu na a ware ta ainihin a wannan kuma ma su kan su kungiyoyin kasashen eh, da suke karkashin wannan abun nan lemar neto din su ma fa irin wannan abubuwan damu idan an musu su ma ba wai za su aminta ba ne ai a shekarar 1962 ita tsohon tarayyar soviet ta je ta girke wasu missiles ɗinta eh, rokoki a kasan cuba kasan cuba tana nan kusa da amerika ne amma amerika a lokacin ta ce sam abun ba zai yiwu ba ko da za a fara yakin duniya na uku ne dole sai soviet union ta cire makamanta a wannan kasa saboda sun yi kusa da ita tana ganin an kai don a tsokane ta ne to abin da yanzu yake faruwa kenan a ukraine abin da shi putin a bangaren shi a muhangarsa abin da yake gudun ya faru kenan saboda haka yanzu ba mamaki idan aka kai shi makura zai yi amfani da wannan mummunan makami na nukiliya a duk kasan da take da nukiliya zai wuya ka ga an kai mata hari kamar yadda muka ga an kai wa libya an kai wa iraq an kai wa nane me yasa kake tunanin kasan koriya ta ta arewa duk da rashin kunya da take wa ainihin amerika da sauran kawayenta har yau ba a yi tunanin ainihin amerika ta ba saboda ana tsoron suna da nukiliya russia dai wato ba kasa ne wanda kawai za a ce za a mata za a mata kawai da ake ya wato a tambaya ta gaba kuma yace wato wannan rashin kai hari din yana nuna cewa kenan ita rasha ta fi sauran kasashen yammacin duniya karfi a'a ba fin su ta yi ba har gobe rasha ba ta da karfin sojan da amurka take da shi to amma kuma shi makamin nukiliya idan kana da shi makami ne wanda an yi shi yawanci ba dan a kai farmaki ba domin a kare kai ne idan an san kana da shi ba za a kawo maka ba to shi ne damun ainihin wannan dinsa saboda haka duk wanda yake da shi ko mun kaɗan dinsa zai iya wa illa wa kowa da kowa domin makami ne wanda shi kansa mai shi din bai tsira da sharrinsa ba hmm. saboda haka ba wai karfin su tafi ba amma sai dai su ci gaba da yin abin da yanzu suke yi na maganan mayar da ita saniyar ware a matakai na tattalin arziki da kuma siyasar duniya duniya amma ko da a matakin majalisar ɗinkin duniya ba abin da za su iya don ita tara daga cikin kasashe biyar masu iya hawa kujerar naki mm. a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya saboda ka ba abin da za a iya da ita ainihin a wannan a matakin majalisar ɗinkin duniya sai dai kawai a yi surutu amma ba abin da za a yi. yawa to a gaba kuma ya ce to menene kenan kake ga za a iya cewa ita ce mafita daga wannan hali da ake ciki na rikici tsakanin rasha da ukraine. to mafita ɗin shine kawai kamar yadda suka fara tattaunawa su koma teburin shawarwari ita ukraine akwai bukatan ta san cewa wannan makwabciya tata ba za ta bari ta shiga kungiyar neto ba duk da cewa mutane suna hangen cewa to ai kasa ce mai cin gashin kanta me yasa za a hana ta shiga kungiyar da za ta abun nan to amma kuma ita tsaron rasha zai samu matsala idan rasha ta bari ukraine ta shiga kungiyar neto saboda haka dole su zauna a wani abun din sannan ita kuma ita ma a nata bangaren rasha ta mutunta yancin kasar ukraine na zama kasa wanda ba za a tsangwame ta ba ba za a matafin karfi ba to amma abin da ya kamata mu ƙara dubawa kuma shine ita kanta tsarin duniya tsarin da duniya take a yanzu tsarin siyasar duniya ya kamata a canja shi tun bayan yakin duniya na biyu akwai babbar matsala da ta bullo kai na nuna cewa mai karfi shike da iko a tsarin siyasar duniya maganan yadda majalisar ɗinkin duniya take a yanzu ya kamata a yi democratizing ɗinta ba kawai ƙasa idan tana da ikon faɗa a ji na hawan kujerar naki duk abin da aka yi na rashin mutunci ta zama ta tsira ba yanzu kamar yadda ainihin amerika amurka take yi ta ɗaurewa wasu ƙasashe kamar isra'ila misali gindi duk da rashin mutunci da suke wa falastinawa da rashin adalci da sauransu amma da yake suna da gadaran cewa amurka za ta iya hawa kujerar naki a kan duk wani kuduri da zai iya tasowa na ɗaukar mataki akan isra'ila su hana to irin waɗannan abubuwan na rashin adalci a tsarin siyasar duniya a yanzu shine ya kamata a magance shi idan ba haka ba irin wannan hatsaniya za ta ci gaba da wanzuwa malam ɗahiru garba muhammad muna godiya da lokacinka da ka ba mu ka waɗannan tambayoyi to masha na gode Road. madalla da fatan an gamsu. To nan dai muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma mako mai zuwa. To a madadin ilahirin ma'aikatar sashen Hausa na Radio France International musamman injiniya Ibrahim Tukur Kefi abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.